Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Kamar yadda muka shaida muku a shirin da ya gabata muna waiwaye ne a dan tafiya kan shirye-shiryen da suka gabata albarkacin cika shekaru goma sha hudu da fara gabatar muku da shirye-shiryen sashen hausa na radio france international a makon jiya mun gabatar muku da wasu daga cikin matasan injiniyoyin da muka yi hira da su kan kere-keren da suke yi yayin da muka yi alkawarin ci gaba a wannan mako to a shirinmu na yau za mu je ga halliru abdullahi matashin da ya kera mota a jihar Bauchi wanda aka gwada aka ga kuma ingancinta. Ga dai abin da ya shaida wa Ibrahim Malam Goje. To sunana Hallur Abdullahi. To a shi ka kera mota. Shin za ga mana me da me kai amfani da su wajen kera ita wannan mota? Eh zahiri na yi amfani da abubuwa da yawa. Na yi amfani da kayan babur da kayan janareto duk suna ciki. Ito ita wannan mota da ka kera ya tabbacin aikinta shin bayan kammala kera ta da kai ka gwada ta ta fara aiki zahiri na gwada ta ta fara aiki domin na ɗan yi ɗan tafiye-tafiye da ita hakan nan tafiye-tafiye kamar kilomita nawa eh da farko farkon test na da ita na yi tafiya na kilomita ɗari so daga baya na zo na sake yin tafiya na sake yin tafiyan kamar kilomita ɗari da hamsin da ita banda ƙananan ƙananan tafiyoyi ita wannan mota mai sauraro zai so ya san da me da mai ta kunsa shin kai kaɗai ne zaka iya hawa kanta ko kuma zaka iya ɗaukar wani kuma tana amfani da man fetur ne ko diesel da makamantansu eh tana amfani da man fetur sannan kuma na yi fomin ɗinta ne akan da ta ɗauki mutum ɗaya sannan in dare ya yi akwai fitila full and dim akwai wefa idan ana ruwan sama duk yana aiki akwai horn rfi daga halliru abdullahi da ke garin bauchi sai kuma abubakar garba narkuta da allah ya baiwa fasahar kere-keren sassan jikin bil'adama kuma ga abin da ya shaida mana sunana abubakar shu'aibu abdullahi narkuta an haife ni a gidan dukawa na garin narkuta a cikin iyalan ali shu'aibu abdullahi wanda shi ma aikin nan gajajje ne mahaifinsa ne fara 1935 tun lokacin colonial era kenan lokacin missionaries ake musu huluna da belt da siddin doki da mail bags da sauransu da irin na wancan lokacin kuma yanzu kai ma duk kana yin waɗannan aikace in Allah da sai ma abin da zamani ibada dama Allah ya sa ya karu daga yadda aka tsaya da kamar me kenan ko zaka mana karin haske a kai saboda masu eh kamar yadda ka sani aikin fata wasa daidai da noma da noma tunda in dai za a yi noma to dole sai a rufe tsare shi da ana warki ana yin kwaruru ana yin mai e, banti da sauransu duk na fata to kuma kaga su ne ke da riguna kenan da da wanduna to yanzu kuma har an kai ga yin bangarorin jikin mutum ma um, idan ya rasa hannu kafa e, hakunnuwa an yi mun tambayi abubakar shu'aibu abdullahi narkuta ko ina ya koyi wannan fasahar sai ka da baki ya ce eh, a nan wato asali na somo ne daga idan an yi ɗori kafa ta ɗan ɗage ɗaya ta ɗaya tsaho to sai a yi takalmi sai takalmin sai a ƙara sol ɗin takalmin gindin takalmin sai a ƙara idan yi tudu sai ya level da ɗaya kafar to da mutum yana tafiya to ba a ya ganewa cewa ma cewa su jeriya ce to shi kenan sai na fara da karambanin yin bari in gwada yin to sai zan samu don dattijo lokacin ba a san ciwon suga ba kamar shekara goma sha biyar kenan ba tun lokacin akwai min market kafin ta ƙone na je samu wani dattijo ya yankan farce kafa ta lalace sun yanke ma rabin ƙauri to da aka da aka yi wannan sai wani soja ya ce ya san in in da ake yin kafar a Kaduna daga nan Jos to na kalli tsarin abin na ce bari in je gwada to inda ake nan ta na fara kenan da na fara na yi kuma ban magan mutum ba ne ni dai kawai ne su dauko min dimension nan kaurin dungulmin da tsawon dungulmin da kuma tsawon ɗaya kafar daga gwiwa zuwa tafin kafa da aka auno min kamar gwajin tef ɗin auna kaya na teloli na kuma zo ne aka dace daidai ka ce karan ba ni wato ba ku ya kai a makaranta ba a ba ku ya a makaranta ba tun da ba duku ne ni kuma kuma ina sarrafa ta ina yin komai na fata kuma Allah dai ya sa amma aikin fatan ni na mai da hankali gurin na iya takali to takali kuma nake tun wancan lokutan eh to shi to abin da ya ban dama kenan iya iya karkata cikin yin kafatun da na iya takali alhamdulillah RFI daga plateau sai kuma jihar adamawa inda wani matashi da ake kira muhammad awal ya kera jirgin sama kuma tsohon wakilinmu marigayi kabiru a rayu ya yi tattaunawa da shi kamar haka a da farko za mu so mu san cikakken sunanka da kuma takaitaccen tarihinka ok sunana muhammad awal mele eh, sannan kuma ina da sunan da ake kira na ghana boy amma ba wai dan ghana ba bane suna ne kawai na inkiya ni mutumin adamawa ne nan sannan shi mahaifina shi ma mutumin adamawa ne nan amma baban shi mutumin yobe ne patuskum an haife ni ɗaya ga watan ɗaya shekara 1988 ne 1988 kenan na yi ɗan shekara biyu a nan adamawa bayan na yi shekara biyu na shiga firamare a nan sai na kuma yobe gurin kakanni na kenan na ji na girma a yobe a patuskum sannan na yi karatun firamare a potiskum na secondary kuma a potiskum to daga nan zuwa bayan shekaru kaɗan bayan na girma kusan shekara ashirin da abu sai na dawo nan asalin gari na adamawa garin haihuwa ta kenan to a can dai bayan na dawo nan kuma ban ƙara yin wani makaranta na cigaba ba har ya zuwa yanzu hakan nan to a bari mu dawo kan irin fasaha da allah ya baka na kere-kere mai baka sha'awa har kai tunanin kirkirar abubuwa irin jirgin sama da banda jirgin sama dai mai kuma kake eh, akwai abubuwa da na yi kamar irin injin nika shinkafa wanda zai ya fita a fore na shi sannan kuma kamar akwai irin jirgin ruwa hakan nan shi ma Allah ya bani ilimin shi amma kamar wanda dai yanzu na fi kuma na fi ba da karfi a kai shine wannan jirgin sama in nan saboda shi wannan jirgin sama gaskiya ba wai na taba zuwa na yi karatun shi bane kuma ba wai wani ne ya koya min ba kuma har yanzu nake maka maganan nan ban taba ganin jirgin sama ido da ido ba ina da ganin shi a sama amma da idan Allah duk wani ilimi da zaka tambaye ni game da jirgin sama zan baka amsa wato wannan abin shine ake cewa baiwa kenan ba wai wani ne ya koya min ba amma ba ce ban da malamai ba duk abin da Allah ubangiji ya nuna min na sami ilimi a kai na kan iya zuwa gurin masana abin domin su kara min ilimi a kai dan ba zai yi wa a ce bana zuwa ina neman ilimi ba dole tunajina ne mai ilimi sosai akan abin to yaushe ka fara tunanin fara irin waɗannan kere-kere na fasaha eh tun dai lokacin da tashi ina yarinta kenan ina iya yi tun ina na leda haka nan har na zo ina yin na kwali har na zo ina yin na gwangwamaye tun wani ina maka maganin yarinta kenan to yanzu masu mu gashi dai muna cikin jirgi kuma kun ji bayanin da ya yi ah, kuma za mu gwada tashin yanzu mu gani amma ba za mu kai kilomita na hamsin ɗin da kana gaggawa ba yau waye ba wai gaggawa ba ina gani dai ko kilomita uku muka yi ma ya wadatar to ina ganin sai mu fara ko eh, to ka ja glass naka to na ja eh. nan ne eh shine dai to ina yake kenan ina glass din nake shikenan na ja maka yau wato shikenan to sai mu fara da bismillah ko eh sai kai na kan ina rigar na gama nawa to bismillahir rahmanir rahim to yanzu kaga kamar mun riga da mun tashi kenan mun yi gudu ne a ƙasa na 500 feet kaga jirgi ya riga da ya daga yanzu haka eh, ne na gani gashi ya fara tashi eh kaga ne ko tashi shi to masu sauraron mu gashi ni ma na ciki kuma jirgin ma ya dan tashi haka din wajen wato kafa biyar kenan a sama eh, haka ne to yana karawa da kafa yanzu kaga bayan kafa biyar nan ya haura goma kenan eh. yanzu ne faran yi sama sama sosai in sai ka shirya to ina dai baka jiri ko eh babu okay to shikenan eh. RFI To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilanmu da suka yi hidimar haɗa shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.